bayanai daga ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan ta'addan da suka zo wasu a cikin motoci da dama wasu kuma a kan gwamman babura dauke da manyan makaman yaƙi sun yi kai hari a ƙauyen danye na karkarar anzuru sai dai suka ci karo da dakarun tsaron da ke girke a kewayen garin inda aka shafa lokaci mai tsawo ana barin wuta sakamakon farko-farko na cewa sojan Nijar sha ɗaya sun rasu wasu tara sun yi batan dabo yayin da ɗaya jikkata in ji sanarwar hukumomin tsaro wacce ta kara da cewa babbar tirjiyar da suka fuskanta daga askarawan gwamnatin Nijar ta tilasta wa 'yan ta'adda juyawa zuwa inda suka fito tare da kwashe gawakin mutanensu. Wannan al'amari na faruwa a wani lokacin da al'ummar Nijar ke juyayen rasuwar wasu matasa kimanin tara a wani dajin gundumar Bani Bango, Abin da wasu 'yan ƙasa ke cewa alamu ne da ke nuna girman matsalar tsaron da ake fama da ita a jihar Delaberi. abu ya lalace su duk abubuwan da gwamnati ta yi kwanto da shi wani barkan wani wane ne wani majalisar sojojin majalisar ɗaukin duniya wallahi ba shi bane yankin ganin talabiri in gwamnati na tashi tsaye ta tashi tsaye da cinanta saboda ta samu ta kare yankin talabiri tun abin bai zame mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Tun bai a ce yau ana cikin makoki na kwana biyu kuma abin ya afku haka nan Nijar muna da sojoji sun samu formation su don ka in gwamnati ya ba su abun da ya kamata na san 'yan ta'addan nan za su iya su yi eliminin su suna masu cewa ya zama wajibi shugaban kasa ya ɗauki ƙwararren matakai idan ma akwai zazzaga wadda ya kamata ya bisa kan harkar tsaro to ya kamata ya yi ta saboda a samu kasan nan ta kwana lahiya ta tashi lahiya saboda shi da hakin da ka rena shi ke tsone maka ido yau sai mu diba ga makwabta irin wayan ga abubuwan wanda ana dibin ba komi ba ne yau ina ta kai su kullum kuka suke kenan mu tashi tsaye. Shugaba Muhammad Bazum, wanda a farkon watan Satumba ya yi rangadi a karkarar Anzuru domin karfafawa jama'a gwiwa saboda tashin hankalin da suka yi fama da shi na shirin kai ziyara a gundumar Banu Bango a karshen wannan mako domin jajantawa al'umma a asarar rayukan gomman mutanen da 'yan ta'adda suka hallaka a ranar talatar da ta gabata. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.